Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta ba da sanarwar sallaman kociyanta Julian lafatuge mai shekaru 52 da haihuwa bayan watanni hudu da rabi da ya kama aiki da Venevao a matsayin mai horaswa. lafatuge ya karbi aiki ne a hannun tsohon kocin ƙungiyar wato Zinedine Zidane wadda ya ajiye aikin a rana tsaka. kocin lafotige ya gaza samun nasara a wasanni daban-daban har guda biyar a jere da ya jagoranta da tawagar kungiyar tariyar inda a ranar lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta sha kashi a hannun abokiyar hamayyata a babban wasa da suka yi na el clasico wato kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda ta lallasa ta da cibiyar da daya Kungiyar ta Real Madrid dai ta kasance a matsayi na tara a teburin La Liga mako na goma a bana wadda rabanta da kuma ta tsinci kanta a wannan yanayi mai muni tun shekara ta 2001 zuwa 2002. Lufetike ya jagoranci tawagar kungiyar wajen motsa jiki a ranar litinin din da safe kafin nan hukumar kungiyar ta Real Madrid suka yi zama don tattaunawa suka yanke hukuncin sallamarsa. wannan shine karo na biyu da ake sallamar lopetegui a matsayin mai horar da 'yan wasa cikin shekara guda domin kasar spain ta sallame shi a sauran kwana biyu a fara gasar cin kofin duniya na 2018 bayan da hukumar kwallon kafa ta kasar spain din ta samu labarin ya kulla yarjejeniya da kungiyar real madrid tuni dai kungiyar ta bayyana sunan tsohon dan wasanta wadda yake rike da karamar kungiyar real madrid mai suna santiago salari a matsayin wanda ya maye gurbinsa na rikon kwarya real madrid ta ce akwai babban matsala tsakanin ingancin ma'aikata da irin sakamakon da kungiyar take samu a yanzu sabon kocin ta santiago salari zai fara jagorantar club din ne a wasan da za ta yi ranar laraba tsakaninta da kungiyar segonda a can kasar spain a gasar spanish cup kafin nan inda ake tunanin maye gurbinsa da tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea antonio conte in har sun daidaita ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya